أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدعه فإنه مني إلا من اغترف غرفة إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة ولوت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن كالشمس في الضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن تبعها سر في ضيء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام alaikum ورحمة الله وبركاته ‘yan wa musulmi dukan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ga dama cikin rahamashi da amincewarsa muka hadu a cikin wannan masallaci mai albarka ba don komai ba sai danta tafsirin alkur'ani mai girma da fatan ba mu manta ba yau ashirin ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438 wanda ya daidai da 15 ga watan 6 miladi annabi Isa alaihi salam shekara 2017 da fatan ba manta ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma littafi wanda yake mafi daraja a duwan ƙasa littafin da Allah madaukin saki ya sanya yana da surori guda 114 littafin da yake da ayoyi a cikin wannan littafi mai daraja ayoyi 6,236 ubangiji ta'ala kuma ya sanya littafi ne wanda yake da kalmomi a cikinsa kalmomi guda 77,473 sannan ubangiji ta'ala kuma ya sanya littafin iya da harkofi guda 323,71 da in ba manta ba kuma muna cikin wannan sura ta suratul baqara muna kan aya ta 200 da tamanin da takwas muna kan isa arba'in da takwas muna kan isa da Allah maɗaukin sarki yake labarta mana dangane da annabin Allah da mutane suka buƙaci mutanen banu Isra'il a fitar musu da wanda zai musu agaji domin su fita yin yaƙi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai fitar musu da ƙalut bayan an fitar musu da ƙalut har abin ya kai da sun raunana suna ganin su ba za su iya fita yakin ba a ƙarshe dai an kawo musu akwatin da suke iya zabura don shi domin su yi yaƙi an ajiye a gaba gare su to me kuma ya rage kenan babu abin da ya rage sai yaƙi to shine ubangiji ta ya kuma zai fara mana labarin yadda al'amarin ya faru da har inda aka je aka yi yaƙin filla filla sai Allah ce mini فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدعه فإنه مني إلا من اغترف غرفة إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وبنجد تعالى كتوى فلما فصل طالوت بالجنود lokacin da shi talut ya fita da rundunar sojoji lokacin da ya fita da su daga baitul maqdis fitar da yi da su a lokacin akwai lokaci ne mai tsananin zafi ana tsananin kishin ruwa to shi kuma talut shi komandansu sai ya ce inna allaha mubtaliikum bi nahar ubangiji ta'ala zai jarrabe ku da wani ɗan tafki wani kogi domin me ku gane cewa al'amarin fa ba na wasa bane wannan malamai suka ce iya daga cikin intelligence iya daga cikin basira ta shi wannan talutan ai in ba ku manta ba Allah ce wazadahu basatan fil ilmi wal jism to nan ilimin ya fara aiki kenan yace inna allaha mubtalikum bi nahar ubangiji ta'ala zai jarrabe ku da wani kogi domin ku fara sani in ma mutum yana tunanin wani abu ne to yasan akwai ta jarrabawa a gaba wannan jarrabawa ce da Allah subhanahu ta'ala yakan jarrabu bayan Allah iri daban-daban in ba kuma ta ba mutanen banu isra'il lokacin annabi dawud alaihi salam an hana su su dinga yin suran asabar duk wani iya daga cikin jarrabawa ta Allah kamar da ubangiji ta'ala ke cewa was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fi as-sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yasbun ubangiji ta'ala ke cewa ka tambaye su 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr akan wannan wato al-qarya innan wanda ake ake kiranta da suna aila wacce take a bakin kogi idh ya'duna fi sabti sun kasance suna yin wuce gona da iri ranar asabar to al'amarin shine duka ranar asabar inda aka ce su daina yin su din nan to ki bayan sai su zo musu ruwa a jejjere da yawa wa yawma la yasbituna la ta'tim amma ranar da kuma ranar asabar bace sai ki bayan sai su ki zuwa kaga wannan jarabawa ce ta Allah to wannan jarabawa ce wacce take ta yi daidai da irin wannan jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yama mutanen talut wato su waɗannan banu isra'ilin da za su fita yin yaƙi haka nan Allah subhanahu ta'ala ya jarrabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da suka fito daga garin Madina za su tafi garin maka sai Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe su ce la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yaqafu bil ghaib an hana idan mutum ya dau harami zai tafi umara ko aikin haji an hana shi yayi farauta amma kuma hikima ta Allah sai ga abun farautar ga ka gashi sai ya zo kusa da kai na wasa ka gani ko zaka kama kaga wannan jarabawa ce ta Allah to ubangiji ta ala irin yadda in yake yin jarabawa yadda ya so haka ma waɗannan mutane jarabawa sai ce inna Allah mubtalikum bi nahar ubangiji ta ala zai jarrabe ku da wani kogi faman shariba minhu duk wanda ya sha daga cikin wannan kogin falaysa minni to baya tare da ni wa man lam yat'amhu amma wanda bai dandane shi ba wanda bai dandane shi wannan kogin ba to shi kuma domin mutanen kashi uku ne nan yake cewa faman shariba minhu falaysa minni wanda ya sha daga cikin wannan kogin to wannan ya barranta da ni babu ni babu shi tsakanina da shi domin duk mutumin da ya bi umarnin da annabin Allah yake faɗa mai a lokacin ai wannan shine yi nasara to shi sa shi annabin Allah yake cewa to wanda fa ya sha ya konkwada malamin suka ce shariba nan ai shariba kafiran ya sha da yawa to ya sani wannan baya tare da ni inji shi wannan wato bawon Allah wato qalid ina fatan kuna ganewa sai ce wa man lam yat'amhu fa innahu minni amma wanda ya dan dana fa innahu minni to wannan iya tare da ni ya dan dana ne saboda wata kila kishi ruwan yana dab da zai iya kashe shi to wannan ba laifi iya tare da ni ina fatan kun gane sai ce illa mani tarafa ghurfatan biyadi sai dai wanda ya dan kamfata kamfata da hannun shi guda daya ba wai hannu guda biyu ka sanya ka kamfato duka ba a'a hannu guda daya ka sanya ka dan kamfata to wannan shi ma babu laifi kaga mutanen kashi uku ne kenan na farko wanda ya shaya kwankwada gaba daya wannan baya tare da shi balut na biyu kuma wanda ya dan kamfato da dan hannun shi to shi ma wannan ba laifi iya tare da shi ina fatan kun gane amma wa man lam yat'amhu wanda kuma kwata kwata bai dandana ba to shi shine ke tare da talut ina fatan kun gane wanda suka sha suka sha suka yi tafil waɗannan ba sa tare da shi gaba daya waɗanda kuma suka dan kamfata da dan hannunsu to wannan babu lafi suna dan tare da shi ina fata kuna ganewa to kaga mutum mataki kenan guda uku ne kenan anan eh. to shi sa ubangiji ta'ala ke cewa to wa man lam yat'amu fa innahu minni illa man ihtarafa ghurfatan bi yadi a wannan qira'a kenan aw qira'a kuma yadda malam kuma ya karanta illa man ihtarafa ghurfatan bi yadi sai wanda ya dan kamfata da ghurfatan da ghurfatan duk ma'ana ɗaya amma kuma qira'a ce mai bambanci a qira'a ta ibnu amir da al-kufiyun ibnu amir shi ne ke da ɗalibai guda biyu hisham da ibn zakwan hakanan kufiyun su ne asin da hamza da kisa'i waɗannan makaranta su hudun nan kowane ɗaya kuma iya da ɗalibai guda biyu a ƙasar shi kaga mutum takwas kenan haka suke karanta illa manig talafa hulfatan biyadi ghainun din akwai dhamma akanta idan ka koma a kuma ta imamu nafi' imamu nafi' yana da ɗalibai guda biyu da qalun da warshu haka nan ibn kathir da bazzi da qumbul haka nan abu amr shi iya da susi da kuma hafsu duri waɗannan su suke cewa illa man tarafa gharfatan biyadi sai dai wanda ya dan kamfato da hannunsa ina fata kun gane shi sa imam shafi yake cewa yudha'ifahu a fil hadidi wa hahuna sama shukru wal aini fil kulli thuqila kama dara waqsu ma'mu da'afatin wa qul ataytum bi kasri sin haythu atanjala difa'u biha wal hajj fathun wa sakin wa qasrun khususan gharfatan dhamma duwila <laughs> to waɗannan su ne kaɗai wanda suke karanta da irin wannan kamar da mala ya faɗa shi ne ubangiji ta ala ce illa manir ta rafa gurfatan biyadi ko illa manir ta rafa gharfatan biyadi ubangiji ta ala ce fasharibu minhu illa qalilan minhum sai suka sha illa qalilan minhum sai kaɗan daga cikin su kawai kaga kenan wannan iya daga cikin alama ta jarrabawa zaka iya ganin duk al'amari na Allah sai kaga waɗansu kaɗan sun yi waɗansu ba su yi ba wannan ma ya dace da faɗin Allah subhanahu wataala in dangane da abin da ya shafi godiya ga Allah ne Allah ce wa qalilun min ibadi shakur kaga wajen godiya ga Allah ma in kaɗan ne suke godiya ga Allah haka nan ubangiji ta'ala yake labarta maka in ji al'amari na duniya ne wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce zaka yi biyayya ga dukkan sauran mutane da suke duniya to za su batar da kai barin Allah ka gane cewa mutane yan kaɗan yawanci su ne suke kasancewa a dace shi sa ko sunna da kake ganinta waɗanda suke riko da sunna mutane ne yan kaɗan yawanci kuma waɗanda suke riko da a su suka fi yawa ina fata kuna gane to da wannan dalili malamai suka ce wannan shine sunna ta Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadithin yana cikin sahih bukhari hadithi na 371 hadithin ya zo cikin sahih muslim hadithi na 222 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kiyama ta tsaya ubangiji ta'ala zai kira annabi adam alaihi salam idan Allah madaukin sarki ya kira shi sai ya ce ya adam akhrij bi'tan nar ya kai adam ka fitar da na ne a san sunan amma kuma ne fita da eh amma sunan da kuma shi barana ba okay to yan uwa musulmi game da kuke gani wannan bawan Allah ne da zai musulunta wanda sunan shi da yake amfani da shi a da can kafin a rana mai kamar teku sun shi barnabas amma kuma ka ce kana son wani suna ya ce na san sunan manzan Allah akwai kalmomi da za ka faɗa amma kuma kafin kalmomin al'amari na musulunci ka gane cewa ana shiga musulunci ne saboda raɗin kai kai kake so ka shiga ba wani mai tilasta ka ba haka ne sannan kuma ya zama ba wani bane maka alƙawari cewa ga wani abu da zai baka haka ne sannan kuma ba wai ka shiga musulunci bane da tunanin watakila ko musulmi za su maka wani abu kai ka shiga kai dan Allah ne domin ka gane cewa musulunci shine kadai hanyar da idan mutum ya rike zai shiga aljanna ka yi da kan wannan eh. kuma in ka yarda da wannan kuma mu a musulunci dole sai ka yarda da dukkan sauran annabawa har annabin da ka baro shi wanda kake tunanin da shi ko ta ila Allah ne annabi Isa alaihi salam to shi ma din sai ka imani da matsayin shi annabin Allah ne kuma yin imani da shi annabi Isa yana daga cikin imani da sauran annabawan Allah amma dai annabin da zaka bi shi annabin da zaka yi kwaikwayo da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan haka zaka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daga yau ka shiga cikin musulunci kuma daga yau sunanka ya canza daga wancan tsohon suna ka koma ahmad kuma insha Allah ta'ala waɗanda suka zo da kai za su koya maka yadda za zaka je yi wanka da kuma sauran abubuwa na ibada Allah madaukin sake ya taimaka eh maganan sallah da sauransu duk za a gaya mai abin da ya dace na ubangiji ta'ala yake cewa fa sharibu minhu illa qalilan minhu sai suka sha wannan wannan ruwa na wannan kogin illa qalilan minhu sai ka dan daga cikin su ne ba su sha ba ku saurara hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ta'ala yake ga annabi adam alaihi salam akhrij bi'tan nar ka fitar da wadansu tawaga ɗan wuta ne a cikin al'ummarka min kulli albin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'in a cikin kowane dubu ɗaya mutum 999 duka waɗannan 'yan wuta ne mutum ɗaya ne zai tafi aljanna kaga yana cewa kenan al'aƙalliyun ‘yan kaɗan su ne suke yawanci dacewa da al'amari na alheri shi sa ubangiji ta'ala ce fasharibu minhu illa kalilan minhu. sai suka sha sai ‘yan kaɗan ne daga cinsu waɗanda ba su sha ba ubangiji ta'ala ce ke cewa falamma jawazahu huwa lokacin da ya wuce shi taluta huwa shi ɗin nan na amanu ma'ahu da wanda suka yi imani da shi qalu sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudi yau fa ba mu da wani iko mu da taluta wa da rundunar shi wannan shine zancen da waɗansu daga cikin waɗanda ake tafiya da da su suka faɗa shine ubangiji ta alaƙa cewa falamma فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا Yau fa mu يوفا babu wata nasara babu wani iko fa da za a iya samu bi jaluta da jaluta wa junudi da shi da rundunar tashi gaba daya to shi sa wannan qira'a kenan falamma jawazahu huwa kaga hawun guda biyu sun haɗu a ka'idar karatun alqur'ani mai girma akwai harfofi da suke iya haɗuwa da juna a guri daya wanda kuma dukkan su iri ɗaya ne kalmomin ko iri ɗaya ne waɗannan harfofin to irin waɗannan harfofin idan sun haɗu guri ɗaya duk yawanci makaranta alƙur'ani mai girma bambanta su suke yi wajen karantawa amma susi an abi amr shi kadai ne daga cikin magamta alqur'ani mai girma wanda dalibi ne a gurin abu amr yake shigar da ha'un cikin ha'un haka nan mimun a cikin mimun ina fata kuna ganewa kamar yadda ubangiji ta Allah zai ce inna Allah ya'lamu ma fi samawati ya'lamu ma mimun da mimun sai ce ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard haka nan nan falamma jawazahu huwa sai ce falamma jawazahu huwa kamar da ubangiji ta'ala kuma yake cewa alif lam mim zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin la raiba fihi huda fihi hudan lil muttaqin bare ce fihi hudan lil muttaqin sai ce fihi hudan lil muttaqin kuma wannan kira'a ce haka manzo Allah ya koyar eh wanda ya iya ya iya wanda bai iya ba ko bai iya ba sai sa imamu shafi'i yake cewa ودونك الإدغام الكبير Abu أبو عمرو البصري فيه تحفلا ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم مباك الباب ليس معولا ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم مباك الباب ليس معولا ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم مباك الباب ليس معولا وما, وما كان من مثلين في كلمتيهما ولا بد من إدغام ما كان أولا فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا yace ما فيه هدى كمن يعلم ma da fihi hudan duk inda ya same su sai shigar da su cikin karatun alkur'ani mai girma sai ya zama kamar hawan guda ɗaya ce kuma hawan ce daban-daban shi sa nan gurin yake cewa falamma jawazahu huwa lokacin da shi din ya wuce wannan kogi din nan wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi ina fatan kuna ganewa waɗanda suka yi imani da shi qalu la taqata lana al-yawma mu fa a yau babu iko a gare mu al-yawm malami suka ce al-yawm din nan ya zo da alifin Jalamu domin ya nuna maka lil ahdi al yana nuna cewa wannan ranar da suke ciki wannan ranar da suke ƙorin su haɗu da abokan gaba ake nufi ba wata rana ta daban ba a wannan rana ɗin nan da suka fito ɗin nan sai suke cewa to yau fa mu fa mana ganin babu wani iko ga ta wajen junudihi ina fata kuna ganewa sai ubangiji ta'ala yake cewa qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah qala alladhina yadhunnuna waɗannan da suke zaton annahum ko kuma suke tsammani ko kuma suke tabbatar da cewa annahum mulaqullah lallai za su haɗu da ubangiji ta'ala kaga nan ubangiji ta'ala sai ambaci waɗansu bangare daga cikin tawagar da suke bin shi baluta qala alladhina yadhunnuna sai waɗannan da suka tabbatar yadhunnuna anan ayyukinuna, suka tabbatar annahum mulaqu lallai su din nan za su haɗu da ubangiji ta'ala to shi sa wannan kalma ta azzannu kalma ta azzannu tana zuwa cikin alqur'ani mai girma da ma'ana daban-daban takan zo da ma'anan azzannu ma'anan ta alyaqin shi sa kaji anan malai ce yuqinuna azzannu takan zo da ma'anan sa yaqini ake nufi kamar da Allah ce qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi waɗannan da suka tabbatar su za su haɗu da Allah idan an ce suna zato ya suna suna shakku kenan amma Allah ce a'a sun tabbatar za su haɗu da Allah madaukin sarki kaga wannan ya dace kaman inda ubangiji ta'ala yake fada anan baya wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un kaga yadhunnuna ay yuqinuna annahum mulaqu rabbihim abinda ake nufi kenan sun tabbatar za su haɗu da ubangijinsu to shine anan ubangiji ta'ala yake labarta mana qala alladhina yadhunnuna lalle waɗannan da suka tabbatar annahum mulaqullahi lalle za su haɗu da ubangiji ta'ala bil ba'd tashin alqiyama wa hum alladhina jawazu sune waɗannan da suka wuce hanyar sai ce kam min fi'atin qalilatin nawa ne daga cikin jama'a shine jama'atan ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah tayrin jayi akan jama'a wacce take mai yawa da ikon Allah ina fatan kun gani waɗancan su suna can suna ganin anya ko abin zai yiwu amma waɗanda su kuma suka tabbatar da cewa lallai al'amarin Allah fa an sha zuwa a ce ga mutane ƴan kaɗan ga masu yawa amma ƴan kaɗan su yi rinjaye a kan wa a kan masu yawa wani iya daga cikin hikima ta Allah to waɗannan da suka yi imani suka tabbatar da alƙiyama su suke zaton wannan suka tabbatar da wannan waɗancan kuma suka ce kai la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudi kawai mu ba mu da wani iko kuma yau ba ina da rundunar gaba ɗaya da jalutan ai magana ta ƙare. amma su kuma waɗanda suka tabbatar da al'amarin kiyama suka ce ina ai su sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala zai iya kawo musu nasara sai suka ce kam wasu malamai suka ce kam ɗin nan khabariya ce wani suka ce a kam ɗin nan tana nuna yawa ne kam min fi'atin ai kam fi'atin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah nawa ne so da yawa an samu 'yan jama'a 'yan kaɗan amma sun yi rinjaye a kan jama'a masu yawa kuma yin nasarar da aka samu bi lai da izinin Allah aiko anan kuna da misali kusa kusa da aka je yakin badar yakin badar sahabbai kwata kwata sun 'yan uku ne da goma sha kaɗan su muka fare mudu dubu ɗaya da wani abu haka zo aka gwabza amma ubangiji ta'ala sai ba da nasara musulmai su suka yi nasara haka aka zo yakin uhudu da aka zo yakin uhudu musulmi gaba ɗayansu su mutum 700 da ɗuriya ne su kuma kafare mutum 3000 ne a wannan yakin uhudun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai so ya fito yakin ba sabai suka nace suka matsa sai an fito yakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu a'a suka dinga nuna su bakwai a fito saboda kamar irin su Anas Binin nazar su suna ganin an je yakin Badar an yi nasara amma su babu su a ciki to lallai fa su suna gani ya kamata a ce su ma din fa an fita da su wannan kara manzo Allah fa sami na nuna musu ne sha'anukum idan ku dai fa al'amarin ku duba dai fa su kuma matsa sai kawai an fita shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga al'amari ya tsananta sahabbai sun matsa sai shiga gida yana shiga gida sai manzo Allah ya sa sirken shi na yaki manzo Allah yana sanyawa ya fito kenan kawai sai sabai waɗansu irin masu ɗan ra'ayi suka ce kun gani ko mun matsa mai ya sanya kayan yaƙi mu je mu mai magana mu ce mu babu ruwa mu yaje cire kayan yaƙi suna zuwa suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah wallahi ka idan in dai ka so faq'ud ka zauna kawai ya rasulullah ka cire kayan yaƙin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle su sai ce la yanbaghi li nabiyyin idza labisa an yad'a hatta yuqatila aduwallah baya dacewa ga annabin Allah ya riga ya sanya kayan yaƙi kuma a ce ya ajiye ba zai ajiye ba har sai an yaƙi abokan gaban Allah no going back sai an tafi kawai nan take kawai aka ce to shikenan a fita nan tafi aka je aka gwabza wannan gwabzawa da aka yi ta farko musulmai su suka yi nasara kafin a gwabza din ku saurara ku saurara masu rabar wannan kafin a gwabza din sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su tactics irin na yaƙi ya ɗauki mutum hamsin ya ɗaura su akan dutse ya ce waɗannan su ne arrumat waɗanda su ne maharba wanda kuma shugabansa aka shi ne abdullahi bin jubair al'ausi wannan shi ne zai zama jagora da aka sanya sa kan dutsen ne zai faru a farkon yakin ana ta ƙoƙarin gwabza an karkashe kafirai kawai musulmi sai su gana iban ganima kuma manzan Allah ta sami ya ce la tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum kada ku kuskura ku bar gurin nan da na sanya ku sai idan na aiko na ce ku bari har manzan Allah ce wa in ra'aytumuna takhattafuna at-tayr wa awqa'nahum in kun ga tsuntsaye ma suna caccakan mu an gama da mu duk da haka na bada umarni kada wani ya kuskure ya sako hatta ursila ilaikum haka inni na aiko nace a soka amma kai saboda ganin ganima ko dan suka sako iban ganima daga iban ganima shikenan aka zagayo aka karkashe sahabbai hatta waɗanda suka ɗan tsaya din akan dutsen kamar shi Abdullahi bin Jubair yana cewa ku dawo ku dawo suka ki har shi sai da aka zo aka kashe shi da dan waɗanda suka tsaya akan dutsen ba su fa mutum goma ba aka gama da su gaba daya har aka jefa manzo Allah kan rami shi ma cikin haka to yaƙi sai rincaɗi kaga dalilin saba ma manzon Allah da suka yi shine sai janyo sai aka yi nasara akan musulmai amma a karo na farko su ne ƴan kaɗan amma su suka yi nasara kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wannan kuma hukunci ne na Allah ila yawmil qiyama wannan abin yana nan har a yanzu karka ɗauka wannan hukuncin an ɗauke shi kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah ubangiji ta'ala ya labarta mana wannan cikin suratul anfal in ya ayyuhan nabiyyu habibil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun al'ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna bikum da'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratin yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah wallahu ma'as sabirin har a yanzu idan aka samu kowane mutum ɗaya musulmi da kake ganin shi yana daidai da kafiri goma ne kai din nan kake ganin ka kaman baka da karfi daidai kake da kafiri goma sai dai in zaka gudu kawai shi sa ubangiji ta ce in yakum minkum mi'atun yaghlibu mi'atayn bi idnillah wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah idan aka samu dubu ɗaya za su rinjaye akan mutum dubu biyu to da Allah ya ga alamun musulmi raunana ne ba za su iya ba sai ce to an sauƙaƙa kowane musulmi iya matsayin kafiri biyu ne kowane musulmi to kafiri biyu zai iya gama da shi ko a yanzu ne kaga kafiri guda biyu zaka iya musu muzure za su iya guduwa sai dai in mutum kawai ya zama wani irin wato ya zama kamar akuya amma in dai kana da karfi kana da wato irin wato mazakuta irin ta musulunci to zaka iya yin nasara akan wannan Allah madaukin saki ya gabarta mana shi yasa ubangiji ta'ala yake labarta mana anan gurin yake cewa falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi jawlati wa junudi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah sai Allah ce wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri tunda an zo wajen yaki dole a gane cewa to fa hakuri za a yi kawai wannan mahadidi ya tabbata cikin sayyid bukhari hadisi na 2804 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga ma la tatamannu liqa al'adu adu was'alu Allah al kada ku yi fatan haduwa da abokan gaba ku roki Allah zaman lafiya kawai fa idza laqitumuhum fasbiru amma kun haɗu da su to ayi hakuri hakuri kawai shine naku daga an haɗu da abokan gaba hakuri ne kawai idan mutum bai hakuri ba zai yaudar kansa shi sa ubangiji ta'ala ne yace wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu kaga nan Allah madaukin sarki yace ma'as sabirin wani ita ce ma'iyya kasa. domin ma'iyya kashi biyu ce akwai ma'iyya kasa akwai ma'iyya amma ma'iyya ta musamman Allah ya ajiye ta ga masu ne shi sa ce wallahu ma'as sabirin malamai suka ce ita ma'iyya khassa ita ce taqtabi al-ithbati wan-nasr wat-ta'yid ita ce wadda Allah subhanahu wataala ya hukunta zai ba da tabbaci da nasara da kuma ƙarfafawa ga waɗannan da suka kasance masu haƙuri na musamman ita kuma ma'iyya amma haɗaka ce wacce take ta gaba ɗaya tare ya ce ta gaba ɗaya ita kuma ta kasance taɓtaɓi ilman wa sam'an wa basaran wa sultanan Allah maɗaukin sarki zai dinga kallon ku da iliminsa sannan zai dinga wato ganin ku sannan zai dinga wato famuku muku agaji da kuma me da kuma wato mulkin shi yana kallon ku da abin da yake faruwa wannan ita ce ma'iyya amma ta gaba daya kamar da ubangiji ta'ala yake labarta mana alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al qiyamah kaje ce huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda mutum biyu za su tattauna za su yi zance to kada ku dauka ku biyu ne Allah shine na uku ku yana gurin kaga wannan ma'iyya tana kan kowa da kowa har da arna da kowa da kowa amma malamai suka ce ma'iyya khassa ta musamman ita ce kaman waɗannan da kuma wanda Allah madaukin sarki ya faɗe ta kan masu tsoron Allah inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun haka nan Allah madaukin sarki ƙara tabbatar da ma'iyya khassa akan manzon Allah shi da sayyidina Abubakar illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana la tahzan inna Allah ma'ana kaga wannan ma'iyya ce daga Allah sai manzon sa sai Abubakar ba kowa a cikin wannan amma ita ma'iyya khassa ta musamman ce Allah ya keɓance da masu haƙuri kawai masu haƙuri a wajen yaƙi to su ne kaɗai za su samu irin wannan da masu haƙuri a waje waɗanda suke haƙuri a kan waɗansu damuwoyi su ma sun shiga cikin irin wannan haƙurin amma an gurin Allah ce wallahu ma'a sabirin dalilin da ya sa Allah ya faɗi wannan sabirin din anan saboda kasancewa a filin daga ake ana fuskantar abokan gaba ne don haka duk mutumin da ya haƙuri to ya gama yin nasara da wannan dalili an je ghazwatu mu'ta da aka ce ghazwatu mu'ta saboda ka gane yadda sahabban manzo Allah suka yi hakuri a wajen yaki Ja'far ibn Abi Talib Ja'far dan uwan Ali ibn Abi Talib ne da aka je ghazwatu mu'ta Zaid bin Haritha shine yake yake rike da da tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadan sun ce Mus'ab ne amma lokacin da aka kashe shi harita, nan take shi ja'far sai zo ɗauki wannan tutar yana ɗauka tutar nan sai aka kai hannun shi ana sare hannun shi sai riƙe ta da ɗayan hannun hagun aka sare ɗayan hannun sai riƙe ta da dantsin shi da ya riƙe ta da dantsin shi aka dinga caccaka shi da mashi wai dan sai ya sake ta ya sake ta haka aka kashe shi har ya koma zuwa ga Allah shine abdullahi bin umar kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 4260 yake cewa waqaftu ala ja'far yawma ibn na tsaya akan ja'far a wannan ranan yace fa addadtu bihi 50 darbatin wa ta'natin sai da na kirga suka da mashi da duka wajen guda 50 yace kuma duka laysa lahu shay'an min duburihi babu wani sara da aka mai a bayan shi duka ta gaba ne bai koma da baya ba kaga waɗannan su ne asalin wanda suka yi haƙuri da yaƙi kenan ya tsaya kawai gadangadan ba kai da kaga an harbo bai kai lambu ka gudu gida dalilin haka da kaji Allah ce wallahu ma as-sabirin Allah ya tare da masu hakuri to mai iya da Allah ke tare da su shine zai kawo musu agaji kuma bayan ya musu agaji shine sakamakon sakamakon su shine gidan aljanna hadisi ya tabbata cikin musnadin imam ahmad hadithi ne wanda ingantacce wanda albaniya inganta wannan hadithi hadithi na 3358 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dakhaltul jannatal bariha na shiga gidan aljanna jiya inji manzon Allah fa ra'aytu ja'faran yaqiru ma'al mala'ika naga ja'far yana tashi tare da mala'ikun Allah an sanya mai fuka-fuki irin na mala'iku wa idha hamzatu muttaki'un ala saririhi sai ga hamzatu bin abdul muttalib wanda aka kishi shi a yakin uhud sai ga shi kuma ya kishin gida irin ta manya a gado a gidan aljanna duk wannan sakamakon haƙurin da suke a wajen yaƙi ne Allah ba su wannan kai ma idan kana so ka yi haƙuri idan daga ta zo to da wannan dalili shi Ja'far din saboda jin daɗin al'amari irin na yaƙi saboda jin daɗin haka lokacin da aka zo yaƙin ma ka san shi ya sanya wa kanshi haƙuri kawai da ya kalli irin dandazon jama'a ta kafirai maimakon ya ji tsoro a zuciyarsa sai ya fara waɗansu waƙoƙi wanda za ta ƙara ƙarfafa mai gwiwa sai ce ya habbazal jannati wa qutirabuha ya habbazal jannati wa qutirabuha qibatan sharibun sharibun minha والروم روم دنا عذابها كافرة sabihatan سبيحة alayya illa qaituha bi rabuha yake cewa ya habbadha aljannati wa qutirabuha ya kai jin dadin aljanna da kusantowarta saboda ya san daga nan ai manzo Allah ce wa alamu anna aljannata tahta zilal siyu ku sani aljanna tana karkashin takwabi shine tun daga lokacin ya fara cewa ya habbadha aljanna in ka ji mutum da larabci ya ce ya habbadha wato kalma ce kaman yayi wato to approve something to sanction ka endorsing din abu to irin how nice how lovely ina ma me kai dadin wannan shine ya habbaba aljannati wa qutirabuha me kai dadin aljanna da kusancewarta yace tsibatan sharibun yace ita mai dadi ne kuma sharibun abin shan ta ma mai dadi ne wa rumudun dana azabuha rumawa ku sani cewa azabu ku tayi kusa kafiratan kafirai kawai makiya Allah subhanahu wataala lokacin ku yayi alayya illa qaituha bi rabuwa idan na hada da ku duka ne kawai ba ba waɗannan su ne wanda suka yi haƙuri da yaƙi shi sa ubangiji ta'ala ce wallahu ma sabirin Allah madaukin saki iya tare iya tare da masu hakuri. duk wanda suka yi haƙuri tunda an riga an taho a garin tahowa ta yaƙin nan wannan su ce kaza bangaren mutanen da ya taho da su shi tsaluta wannan su ce kaza ko wannan su sun karaya waɗanda ba su karaya ba shine Allah madaukakin saki a ƙarshe ce wallahu a sabirin Allah yana tare da masu haƙuri, sai Allah ce mini ولما مرضوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أبرق علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم ce walamma تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده a lokacin da kuma suka bayyana ga shi jaluta wa junudihi da kuma rindinarsa ta sojoji jalut a nan gurin shi ne wannan kangararren bawan da sa ake so a je a yaƙe shi ɗin shi ubangiji ta'ala ce walamma barazu li jaluta wa junudihi lokacin da suka bayyana ga su ga jaluta kuma ga junudihi qalu sai rabbana afrig alaina sabran ya allah ka kwarara mana hakuri. wannan kalma ce da bayin Allah na kwarai duk lokacin da suka tsinci kansu a cikin wani irin yanayi musamman lokacin da suke buƙatar addu'ar Allah sai ce ya Allah afrig alaina ai usbub alaina ya Allah ka kwarara mana sabran haƙuri da wannan waɗansu malamai suka ce kalma ta afrig alaina kalma ta ifrabu shay'i ala shigar da wani abu cikin wani abu ya dullu ala umumihi yana nuna gaba ɗayan shi ake nufi أفرد علينا صبرا أي املأ قلوبنا وأجسادنا صبرا وثبت أقدامنا mana ka kwarara mana haƙuri a cikin zuciyarmu ka kwarara mana haƙuri a jikinmu gaba ɗaya shine afrid alaina duk mutumin da ya kwarara maka ruwa na bokiti guda ai ba iyaka kafa ka za ta ba gaba ɗaya jikinka za ta kwarare to afrid alaina ka kwarara mana sabran hakuri wa thabbit aqdamana kuma ka tabbatar da gajigajigan mu shine bi taqwiyati qulubina ala jihad ka karfafa zakatan mu akan yaki wansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai wannan ita ce addu'ar da su bayan Allah da suka ga rinjina ta waɗannan mayaka suka faɗa amma ga takarda ana bani akwai wato wai akwai neman taimako kamar da aka saba don aka masu zuwa su karfi neman taimakon sai su zaga Allah madaukin sake ba da ikon taimakawa ubangiji ta'ala yake cewa afrid alaina sabran wannan kalmar da suka faɗa kenan malamai suka ce duk mutumin da yake neman taimako a gurin Allah subhanahu wataala ko yake da wata bukata wannan aya tana nuni akan kullu man hazabahu shay'un duk mutumin da wani abu ya dame shi ina zai nufa kenan la budda an yas'al Allah subhanahu wa ta'ala al'ana Allah madaukin sai zaka nema domin ya kawo maka agaji shi yasa kake ganin annabawan Allah gaba ɗayan su duk wanda shi ma wata damuwa ta dame shi wa yake nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je yakin Uhud lokacin da aka je yakin Badar farko ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu da ya daga hannu ya ce ya Allah ku saurara masu surutu manzon Allah sallallahu da ya daga hannu yake cewa ya Allah atini ma wa'atani ya Allah ka bani abin da kamun alƙawari ya Allah ya Allah in tuhlak hadhihi al'isaba in aka halakar da waɗannan tawaga taka fala tu'badu fil ba za ka ƙara bauta maka a bayan ƙasa bayan Allah domin su ne tawaga ta farko da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata kuna ganewa to da wannan dalili kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya roki wani ya roki Allah shi sa ubangiji Allah ce id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin idan ka koma farkon annabi farkon annabin da Allah subhanahu wataala ya halicce shi da hannunsa annabi Adam Alayhi salam da shi da Hawwa lokacin da suka yi laifi ai Allah madaukin sarki ya ba mu labari su ma din su roki Allah gafara qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin haka nan idan ka koma annabi alayhi salam wanada nuhu rabbahu fa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin haka nan idan ka koma kan annabi isa alayhi salam wa id qala allahumma ya isa ya isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin qala allah inni munazziluha alaykum kaga ya roki Allah kuma Allah nan take ya amsa mai haka nan annabi Musa alaihi salam yace qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara ya Allah ka gafarta min lokacin da ya kashe wannan mutumin sai Allah ya ce ko mun gafarta maka kaga shi ma din da abu ya dame shi waye je ya neme ya gafarta mai ya taimaka mai Allah haka nan annabi annabi zakariya alaihi salam yace rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin ya Allah kada ka banni ni kadai ba tare da ka bani da baya Allah wa anta khairul warithin kai ne mafi alherin waɗanda suke masu gado ga annabin ayyub alaihi salam واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اذكر برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب بي ولا تعنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب هذا شيء ما أبنجد تعالى لا برتامنا النبي أيوب عليه السلام يا شكت في الدموة كرشي da ya samu ciwo ciwon da kusan sai da shekara goma sha takwas Allah bai bashi lafiya ba amma saboda haƙuri na annabi ayyuba alayhi salam da ya yi haƙuri yana ta roƙon Allah sai Allah ya kawo mai warkewa Allah sai warkar da shi kaga anan gurin kenan ya nuna maka duk mutumin da ya shiga damuwa wa zai nema ya kawo mai agaji to shi sa anan su ma waɗannan bayan Allah suka ce afrij alaina sabran ya Allah ka kwararo mana sabran haƙuri wa thabbit aqdamana kuma ka tabbatar da digadigan mu wansurna ala alqaumil kafirin ya Allah ka mana taimako akan mutanen da suke kafiri su waye kafirai me yasa ce fansurna ala alqaumil a'daba bai ce ka mana taimako akan abokan gaba ba malamai suka ce to domin lafazin alkafirin lafazi ne da ya shiga dukkan wani nau'i na kafiri na duniya kuma idan za ku yi addu'a wansurna alal qaumil kafirin ya Allah ka taimake mu akan mutane da suke kafirai domin kalma ta al-kufuru malamai suka ce kafirci nau'i biyu ne akwai al akwai al-amali al-kufru al shi kaɗai na zuci malamai suka ce shi kanshi nau'i biyar ne na farko akwai at-takdhib wal juhud akwai karyatawa da musu a gaya maka ayar Allah amma ka danne ta kace kai baka yadda ba kamar yadda ubangiji ta Allah ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin kaga ubangiji ta Allah sai ba su ma jahannama gaba ɗayan su kuma kafare ne haka nan akwai kufrul iba wal istikbar akwai kafirci na ki da kuma girman kai kamar da ubangiji ta ce illa iblis aba wastakbara wa kana min kafirin iblis yaki ya girman kai an ce yi sujjada ya ba zai ba ubangiji ta ce ya kasance cikin kafirin akwai kufuru azzan wa shak akwai kafirci na shakku kana zaton anya ko Allah zai taji alkiyama to kai ma ka kafirta wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irjitu ila rabbi kaga shi ma ubangiji Allah ce wa ma azunnu sa'ata qa'imatan bana zaton kiyama za ta tsaya ina ba da kuna ganewa sannan akwai kafirci kuma malamai suka ce kufurul i'rab kafirci na da kai wanda mutum yana ganin gaskiya amma zai kauda kanshi kamar ma bai santa ba wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuhu yawm al-qiyamati a'ma sannan na biyar akwai annifaq akwai munafurci domin munafurci kashi biyu ne akwai munafurci wanda yake al-i'tiqadi a zuciyar shi shi kafiri ne bai imani da Allah da manzonsa ba amma a baki kuma shi mumini ne shi musulmi ne to irin wannan nau'i na kafir munafurci sune gaba ɗaya Allah ya hada su a cikin kafiri kowanne ɗaya daga cikin waɗannan kafiri ne amma al'amali shi na aiki ne mutum ne zai zo watakila ya zo ya samu wani ya mai sujada sujada wadda ake ma Allah to shi ma wani nau'i ne na kafirci shi ma wannan malamai suka ce mukhrijun minal milla yana fitar da mutum daga cikin addinin musulunci sannan na biyu a cikin al'amali din shine sagir dan kankani wannan baya fitar da mutum daga cikin musulunci sai dai mutum yayi babban laifi ta istighfari Allah gafarta mai to shi sa ubangiji ta'ala anan yace suka ce wansurna alal qawmil kafirin ya Allah ka mana taimako akan mutanen da suke kafiri sai Allah ce mini فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتر له الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس وأضهم ببعد لفسدت الأرض walakin Allah zu fadlin alal alamin ubangiji ta'ala yake cewa fahazamuhum bi idnillah to an zo fa an fara gwabzawa ana gwabzawa kuma fahazamuhum sai suka yi rinjaye akan su da Allah ka gane idan ka samu taimako ka gane ma Allah shi ya baka shi sa ubangiji ta Allah ce fa hazamuhum bi idnillah tunda an riga an fara gabzawa ana fara gabzawa sai suka yi nasara kansu bi idnillah da iznin Allah malamai suka ce izinin Allah kashi biyu ne akwai al-iznul kauni akwai kuma al-iznul shar'i izini alkauni ne kasancewa shine wannan fahazamuhum bi iznillah sai suka yi rinjaye akan su da izinin Allah haka Allah matsakin saki ya hukunta amma izini na shari'a shine kamar ubangiji ta'ala ya dace am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad ma lam ya'zan bi illah idan Allah ya bada izini kai abu idan ka aikata to kai da izinin Allah wannan shine al-idnu shar'i amma al al-kauni shine wanda Allah matsakin saki haka ya hukunta ya hukunta wata kila zaka shigo cikin masallacin nan zaka zauna a can gurin kaga wannan ai ba shari'a bace kawai ka dai ka shigo ka zauna to wannan shine al-iznul kauni to ubangiji ta'ala ne sai ya ce fa hazamuhum bi idnillah sai Allah madaukin saki ya wargaza su ya rusa su aika saruhum aka kakkarya su gaba ɗaya bi idnillah da iznin Allah bi iradatihi da iko irin Allah wa qatala dawudu jalud wa qatala dawud sai dawudu annabiyul mashhur wato annabi ne wanda ke shahararre wanda shine wato annabi dawud alaihi salam wanda kuka san shi sai yayin rinjaye akan jalut shi wannan kangararren bawa ɗin annabi dawud alaihi salam yana cikin tawagar ƙwarin din nan kuma shi ne kusan mafi yaƙi a cikin wannan tawagar ne kwamanda wanda ta ya sanya amma a lokacin bai zama annabin Allah ba da annabin Allah ne ai shi ne jagora hmm. to amma da yake ba annabin Allah bane sai daga baya Allah da ya bashi annabtaka kuma shikenan sai aka fitar da shi shine Allah madaukin sarki yake cewa wa qatala dawud jalut annabi dawud shine ya kashe jaluta ubangiji ta'ala ya ce shi jaluta din nan kamar da malami suka ce kana jabbaran aziman kabirul jismi jiddan mutum ne kan garare mai girma sosai jikin shi ma da girma wa atahu Allahu mulka wal hikma kuma Allah madaukin sarki sai ya baiwa annabi Dawud alayhi salam al mulk mulki wal hikma da hikma malamin suka ce annubuwa annabtaka Allah ya bashi ubangiji ta'ala bayan an gama yakin kenan da aka dawo an gama cin nasara sai ya sanya annabi Dawud alaihi salam aka bashi al-mulka wal hikma ya daga cikin annabawan da suka hada abubuwa guda biyu ga mulki kuma ga annabtaka shi yasa muka manta ba a cikin suratu sad ubangiji ta'ala yake cewa wa shaddadna mulkahu wa atainahu alhikmata wa fasl alkhitab kaga a can ma Allah ya sake tabbatarwa bayan mun karfafa shi akan mulkin shi sannan wa atainahu alhikmata mun shi hikima malamai suka ce shine annabtaka nan gurin bayan mulki ga kuma ga kuma wato ga kuma wato hikima malamai suka ce bayan Allah madaukin saki ya bashi mulki ga kuma annabtaka hikima a cikin alqur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni tana zuwa da ma'anan annubuwa annabtaka kamar da annan Allah madaukin saki ya ce wa atahu Allahu almulka wal hikma hikima kuma tana zuwa da ma'anan wa'azi kanta kamar da ubangiji ta ce hikmatun bariga fama tughni an-nuzur hikmatun baligha hikima ne kaiwa karshe wa'azi ake nufi anan Hakanan akwai hikima kuma ta fahimta kamar da ubangiji ta ce walaqad atayna luqmana al-hikmata mun bayyana luqman hikima hikima wato ta basira da iya fahimtar abubuwa wanda ake kiran shi wisdom ina fata mun sannan ita hikima a cikin alqur'ani mai girma tana zuwa da ma'anan ad-dalilul qati wato hujja wacce take mai yanke komai game da ubangiji ta Allah ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana hakanan wannan kalma ta al-hikma tana zuwa da ma'anan ulumul qur'an fahimtar abin da ke cikin alqur'ani mai girma ubangiji ta Allah ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata fad utiya khairan katira hakanan alhikma malamai suka ce tana zuwa da ma'anin sunna sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa yu'allimukumul kitaba wal hikma ya sanar da ku littafi wal hikma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan dole idan mutum yana fassara alqur'ani ya dinga gane wace hikimar ake nufi a gurin da yake fassara shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa wa atahu Allahu al-mulka wal hikma ubangiji ta'ala ya bashi mulki wal hikma da hikima ita ce annubuwa ba'da mauti shamwil wato annabtaka ne bayan mutuwa yawan shan Allah madaukin saki ya bashi ubangiji ta'ala yake cewa wa 'allamahu mimma yasha sai kuma ya sanar da shi ai 'allama Allahu Dawud Allah ya sanar da Annabi Dawud alayhi salam mimma yasha cikin abin da Allah yake so ka sun'ati durudi kaman yadda ake hada irin silke irin na yaki wa mantiq tayr da kuma yadda ake iya hada abin da tsuntsu zai iya magana kai kaga kenan ya nuna cewa duk abin da ka gani a gurin annabin Allah ka gane annabin ba shi yawa kansa ba Allah ne mai shi yasa ce wa allamahu mimma yasha sai Allah ya sanar da shi cikin abin da yake so dan haka kada wani ya dauka dan kaga wani annabi Allah ya sanar da shi wani abu kace ai ya san gaibu a Allah ne ya sanar da shi duk abin da Allah ya sanar da kai bai zama gaibu ba abin da ake nufi gaibi kai kadai da kanka babu wanda ya gaya maka ka iya gano abin da yake can gurin to kaga ya nuna ka komai kenan amma duk abin da zan zo wata kila in rafo in gaya ma abokina wani kaza da kaza da kaza sai ko in fito in ce jama'a ku saurara akwai kaza da kaza wa ya gaya maka wani ne to ka san gaibu kenan ya nuna baka san gaibu ba kenan shi sa ubangiji ta ce wa allamahu mimma yasha sai Allah ya sanar da shi abin da yake so malamai suka ce nan Allah ya koyi abin da ya sanar da Annabi Dawud alaihi salam amma Allah madaukin saki ya tabbata shi a gurare da dama cikin Qur'ani mai girma yace wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fal antum shakirun ina fatan ku gane ubangiji ta'ala ce wa allamnahu san'ata labusin lakum sanar da shi san'ata labusin lakum yadda ake hada abinda za ku iya sanyawa na tufafi to nan din ma abun bai fito karara ba idan ka koma cikin suratul saba nan abun ya fito karara Allah ce wa alanna lahu alhadid an i'mal sabiqatin wa qaddil fi sard wa'malu salihan inni bima ta'malun basir kaga nan ubangiji ta'ala ya tabbatar da asalin abun da ya sanar da shi annabi Dawud alaihi salam an sanar da shi mutum ne da zai kokari ya koyi wato abun da zai iya rayuwa da shi da kansa domin yana hada wannan silken ne yana yana sayarwa malamai suke ce wannan yana nuna kenan mutum kada ya zama ya zauna haka kawai ba tare da wata sana'a da yake yi ba hadisi ya tabbata cikin wato musnad imam ahmad manzo Allah sai alaihi cewa inna kasbal halal lallai abincin da mutum zai ci na halal shine kasbi amali yadihi aikin da kai da hannunka duk aikin da kai da kanka ka samu kuɗi to ya yafi alheri akan abin da baka yi komai ba kana kwance akan gada ko sai a zuwa baka yana nuna cewa kenan mutum ya kokari ya fita je nemi sana'a shi yasa idan kana duba annabawan Allah gaba ɗansu babu wanda yake zama zama banza kowa iya da aikin da yake yi annabi nuhu alaihi salam ubangiji Allah ce wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tuqatibni fil ladina zalamu ya ya dinga me ya dinga hada jirgin ruwa aikin da annabi nuhu alaihi salam yake kenan ya hada da katako kuma a hau a tafi ya dinga siyar ma mutane haka nan shi gashi annabi Dawud alaihi salam ga irin sana'ar da yake yi haka nan idan ka duba sauran annabawa kaman annabi annabi Musa alaihi salam shi kuma aikin da yi aiki ne na kiwo قالت إحداهما يا أبت استأجل إن خير من استأجلت قوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل annan gurin sai ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan bawan Allah domin malamai sun ce to shin annabi shu'aibu ne aka ce ba annabi shu'aibu alaihi salam bane don bittifakin ulama akwai tazara tsakanin annabi Musa da annabi Shu'aibu alayhi salam wani bawan Allah ne ko Allah ya hukunta suka haɗu da annabi Musa alayhi salam annabi Musa alayhi salam ya zo gidan shi ya mai aiki ya ce to ina son zaka min kiwo na shekara takwas ثمانية حجج فإن أتممت ka goma, أنت تشك قوما فمن wannan وأنا أقول ne. wa ma uridu an ashqa alayk bana so in takura maka shi kuma annabi Musa sai ce satajidi insha Allah min salihin zaka same ni in Allah ya so cikin mutanen kirki sai ce qala zalika bayni wa bainak wannan tsakani na da kai ne a ajalain kowane ɗaya daga cikin waɗannan ajalin guda biyu nayi qadaitu fala udwana alayhi babu takura a gare malamai suka ce to shin shi annabi Musa alayhi salam shin takwas din yayi ko goma yayi sai wata rana da mala'ika Jibril ya zo gurin manzon Allah sallallahu har ya zo zai tafi sai manzon ce Jibril wai shin annabi Musa da Allah matsaukin saki ya labarta mana shekara takwas ko goma zai yi wai nawa yayi sai mala'ika Jibril ya ce goma yayi domin ku annabawan Allah idan an ba ku zabin abu kankani da babba babba kuke dauka domin kusan shi mala'ika Jibril ai komai a idan sa kai to da wannan dalili malamai suka ce wannan ko da kai ne a yanzu tun da shi wannan annabi Musa wannan shi ne sadakin shi ya yi shekara takwas ko goma kuma ya yi goma goma ya zama ne sadakinsa, sa malamai suka ce to wannan shari'a tana nan hatta a cikin wannan al'umma idan kana neman yarinya baban ce sai ka mai kiwo na shekara goma sai ka sunfe ka inda nayi idan kana son ta dan kada ka zo daga baya ka ce to ayan hana ka a sai ka je kai ubangiji ta'ala yake cewa wa allamahu mimma yasha bayan wannan duka annabawan Allah da kai ganinsu, su babu wanda bai kiwo ba duka annabawan Allah hadisi ne cikin sahih bukhari babu wanda bai yi ba kowa idan yana da sana'a sai kaga ya zauna lafiya me yasa kake ganin yawanci garuruwa na duniya zaka ga koda a cikin garin nan ne cikin gari birni idan kaga dan birni zai yi wuya ka ga ɗan birni ya yi kuɗi sai kaga ga ɗan ƙauye mutum goma sai kuɗi kafin yin birni su sau ɗan ƙauye ya zo ya sun fiye da kansa babu girman kai ta aikin ƙasƙanci sai ga ya kuɗi kai kuma kuna nan kuna ta baza malin malin kuna ce an mune yan gari ai ɗan cirani ne sai ga kuma ko ya yi kuɗi ya bar ku sai ga yana cewa eh wallah kwanan ne ya amma Allah ya taimake shi kai ma baka taimaki kanka bane ai da ka taimaki kanka wata kila ai da ba haka ba to ubangiji ta'ala anan gurin sai yake ce mana walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd ai in ba dan tunkudewar Allah ba'dahum bi ba'd daga shashin su zuwa ga shashi ba lafasadatil ardu ai da kasa ta lalace in ji ubangiji ta'ala ku sani in ba dan tunkuɗe wadda Allah yake muku da dukkan wani abu idan ya tunkaro ku Allah zai iya tunkuɗe muku ba ko wani idan ya nufe ku da wani abu Allah ya tunkuɗe muku ba to la fasadatil ard da ƙasa ta lalace wasu malamai suka ce la fasadatil ard ai bi ghalabatil mushrikin mushrikai za su rinjaye akan ku wa qatl muslimin musulmai za a karkashe su wa takribil masajid za a je a rusa masallatayya waɗansu malamai suka ce wannan shine dalili shine la fasadatil ard duk lokacin da aka ɓata masallaci dakin Allah ai kasa ta lalace kenan shi yasa in ka koma cikin suratul hajj ubangiji ta'ala anan ma ya sake labarta man udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah walaula daf'u allahi an-nas ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismu allahi katira wa la yansuranna allahu man yansuru inna allaha laqawiyyun aziz kaga ubangiji ta'ala ce walaula daf'u allahi an-nas ko kuma walaula difa'u allahi an-nas kamar da malaki karanta awwarshu difa'u duk cikin alqurra'u sab'a warshi shine kadai yake kan cewa difa'u amma duka sauran alqurra suna cewa walaula dafullahi nasa dafu shine masdar difa'u shine jami'i in ba dan tunkuɗewar Allah guda ɗaya ba waɗanci kuma in ba dan tukurkuɗewar Allah ba wato tunkuɗewar kaga da yawa kenan ubangiji ta'ala ala ce to in ba dan wannan ba lafasari abu da ƙasa ta lalace wasu malamai suka ce to me zai lalata ƙasa wasu malamai suka ce ana nufin abin da zai lalata ƙasa shine saban Allah kamar da Allah ce zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir saban Allah iya daga cikin abin da yake lalata ƙasa shi yasa ubangiji ta Allah yake cewa walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard da ƙasa ta lalace walakin Allah zu fadlin al alamin sai dai ubangiji ta Allah zu fadlin ma abocin falala ne al alamin akan talakan duniya wannan hadisi ya tabbata wanda yana cikin da Imam Ahmad wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yadfa'u bil muslimi salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al bala ubangiji ta'ala zai iya tunkuɗe bala'i daga musulmi guda ɗaya mutumin kirki dalilin shi sai Allah ya tunkuɗe ma maƙotan unguwa mutum ɗari bala'i musulmi mutum ɗaya mutumin kirki a kan shi kawai in Allah ya ne wani bala'i zai shigo unguwar to bayan Allah na kware ko bawan Allah na kware da yake cin wannan unguwar sai dalilin shi sai Allah sai ya bar wannan bala'in saboda shi kadai akwai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari ka gano yadda muminai Allah yake yake yake san muminai ubangiji ta'ala yake cewa idan mutuwa ta zo za a ki bawana da nake so ubangiji ta'ala yake cewa zaka ga mumini yakrahu baya son mutuwan nan ni kuma in ji ubangiji ta'ala wa ana akrahu masa'atahu bana son bata mai rinji Allah amma saboda ne na riga na hukunta sai a dauki ran kawai to wannan nuna maka bayin Allah na kwarai walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la ard walakin Allah zu fadlin al-alamin sai ubangiji ta'ala ma abocin falala ne akan talakan duniya ina fata mun gane amma akwai sako daga bakin sakatare bismillah Thank you. Allah ya yi da sanar da